an raba kuɗi kusan naira dubu biyar biyar waɗansu sun samu dubu goma sha uku waɗansu kuma sun samu dubu goma goma akwai ma wanda suka samu fiye da haka. Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shiri na Najeriya a yau. Kamar yadda kuka ji somin taɓin shirin a can baya, mun duba yadda masu gida rana wato kuɗi suka yi tasiri a zaben gwamnan jihar Ekiti da aka yi ranar Asabar wanda ɗan takarar jam'iyyar APC ya lashe. Bayanai sun nuna cewa tabbas an yi cinikin ƙuri'u a zaben na gwamnan jihar Ekiti, kamar yadda za ku ji ƙarin haske daga bakin wakilinmu a yankin kudu maso yammacin Najeriya Abbas Ibrahim Ɗalibi, wanda ya tattauna da waɗanda suka gane ma idanunsu irin watandar da aka yi a runhunan zaɓe. Alal hakika kamar da kika faɗa an yi zaɓe a ranar Asabar da ta gabata an yi zaɓe a jihar Ekiti zaɓen gwamna zaɓe ya gudana lami lafiya kamar yadda aka yi ta fata. sai dai akwai wani abu da ya ɗauki hankalin ah, al'umma ko masu bibiyan wannan lamari na zaɓe wato maganar nan da ake yi na cinikin ƙuri'a ko kuma siyan ƙuri'a gaskiya an yi amfani da kuɗi a wannan zaɓe kuma ba jam'iyya ɗaya ba ɗaukacin jam'iyyun da suke a sahun gaba a wannan zaɓe a jihar. idan ana magana jam'iyyun da suke son gaba su ne jam'iyyar apc da ta lashe wannan zaɓe sai kuma jam'iyyar adawa sdp da ke bi mata a wannan zaɓe sai kuma babbar jam'iyyar adawa ta pdp ɗaukacinsu bayanan da muka tattaro sun yi amfani da kuɗi a wannan zaɓe. kenan dai wannan batu da ake ta yayatawa ake ta yadawa a kahohin sadarwa na sada zumunta na cewa an yi amfani da kuɗi sosai a wannan zaɓe na ekiti kenan wannan magana ta tabbata. wannan abu haka yake binciken da muka yi da bibiyar da muka yi da ji ta bakin waɗanda suka shaida al'amarin ya tabbatar mana da hakan dan akwai wanda na zanta da shi. To gaskiya alhamdulillah na ji kusan rumfuna da yawa. A rumfata da muka yi zabe gaskiya an raba kuɗi kusan naira dubu biyar biyar ba kowa ya samu ba. Eh, amma a sauran rumfuna gaskiya an yi zaɓe har zaba kuɗi waɗanda sun samu dubu goma sha uku waɗanda kuma sun samu dubu goma goma akwai wanda suka samu fiye da haka to kai nawa ka samu gaskiya shi sabirin layi tsakanin ko sisi a harkar zaɓe ba domin rumfar da na yi eh kawai na yi zaɓe na wuce ya kace ana ba da dubu biyar biyar a ƙarshe ma ne rabar da kuɗin da gudu sauran kuɗaɗen. kai ma ka yi kuɗin ka je domin kai ma ka samu kuɗin. eh to gaskiya in sabi da layi an ban kuɗi a ofishin zan karba idan kuma ba ban ba dan ban damu da wannan kuɗin zaben ba kusan kowa yana raba kuɗin sai dai waɗansu da miliyon sun fara ba kuɗi akan waɗansu gaskiya bi da lillahi da suke zaɓe ba su da yawa mafi yawan zaɓen gaskiya mutane suna zuwa ne don a ba su kuɗaɗe gaskiya don wani matin kama a bashi kuɗin kawai ya ma da kuɗin cewa idan an bashi goma ta ko a gidan dansa, wani ya ce zai je zai shinkafa ne wani ya ce zai kaza cika amma a samu kuɗin a riga an kashe kuɗaɗa. Ba jami'an tsaro ne a wurin. Ai su kansu jami'an tsaron a gaban su mafi yawa ma masu bayar da kuɗin sai sun je sun siyo musu abinci a gaban su ake raba komai. A gaban su ake raba kuɗaɗen. a gaban su ba zancen wai za a kama ka ka raba kuɗi ko za waye fi sabilillahi kowa yana gani magana ta tsakanin da Allah a gaban su ake raba kuɗi ba wanda zai zo shi zai kama ka dan an raba kuɗaɗe. To akwai wani ma da yake yadda ke shaida mun cewa shi da ya ga haka sai abin ya ɓata mai rai a haka kawai sai ya fasa yin zaɓen, yana tunanin shi idan ma ya yi zaben ai zai yi asarar ƙuri'a sane tun da dai mutane yawanci suna yin zaben ne don kuɗi to maimakon ya tsaya ɓata lokacinsa sai ya koma gida da ƙuri'arsa a hannu ba tare da ya kaɗa ba akwai waɗanda suka shaida cewa su a rumfunan su an ba da dubu biyar wasu dubu bakwai har dubu goma akwai kuma wuraren da dubu ɗaya ne dubu biyu tabban an yi amfani da kuɗi amma wannan ya zama jinin 'yan najeriya amfani da kuɗi wurin ƙuri'a na'am kowane mai fati ejen suna ba da kuɗi Haka. Wannan abin da aka yi kenan. Kai ma ka samu kuɗin kenan? Ni kam ko naira ɗaya ban amsa hannun su ba na ma ni ban je don su ba ni kuɗi ba. Amma yara da mata na ga ana ba su ni kan ba an ba saboda Allah. To ya ake ake ba da kuɗin? in ka kada a ejan sukan bi ka wani a miƙa mai dubu ɗaya wani dubu biyu ana ba shi. Ana magana wasu ma har dubu goma. Kawo ban gani ba kan. Amma na ga wanda aka ba dubu biyu gabana don shi wanda ya kaɗa gabana Mm. ya je aka ce ga inda ake ba kallon sai ne aka yi ce ya je an ba shi dubu biyu ke ni na zaɓi wannan siyasa ba don kuɗi ba don haka ni ba zan je ba abin da zai za ku kokari a matsayin ku na ma'aikatan jarida a nuna ma gwamnatin tarayya cewa duk wani ɗan Najeriya wanda ya fita a taki to ya tsaya ya amfani da kaifin wani jinin ya ba amfani da kuɗi. Haka. wannan shi ne kawai za a yi daga bakin matakin kansula har haɗin majalisa har ya kai ga gwamna ya kai ga shugaban ƙasa gwamnatin tarayya ta ɗau matakin hana amfani da kuɗi kawai ta amma suna amfani da kuɗi da tsarin kan ba. san ko ina ya danganta da wa aka ba kuɗin wa zai raba ba mamaki wasu za su iya wa yanda suke so su tafi da ragowar kamar yadda wani ya shaida akwai wanda ya zo yana cikin rabar ma sai ya kuma ruga a guje ya tafi da ragowar to ya danganta kisa wani lokacin sata ce take sace sata. An gaida Abbas Ibrahim ɗalibi wakilinmu a yankin kudu maso yammacin Najeriya wanda ya tabbatar mana da cewa jam'iyyu sun sayi ƙuri'u a zaben gwamnan jihar Ekiti. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust. Har wa yau kuna iya sauraron shirin ta Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu. da nas fm a kan mita 89.9 a yola jihar adamawa da unity fm a jos jihar plateau a kan mita 93.3 da kuma badegi radio a mina jihar neja a kan mita 91 To ko mai dokar ƙasar Najeriya ta yi tanadi game da saye da sayar da ƙuri'a? Shin dokar ta ba da damar ɗaukan matakin ba sani ba sabo irin su soke zaɓe idan an kama jam'iyya da laihin sayan ƙuri'a? Domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman ya tattauna da masanin dokokin ƙasa barista Mahmud Ibrahim Imam onicha Abin da dokar zaɓe ta tanadar na Najeriya na 2022 wato section 130 mm. shine mm. to duka da mai siyan da mai siyarwa in har aka kama su da laifin haka aka gubtanar da su gaban kotu da hujjojin da ai tabbatar eh gashi an siyar din an siya ko kuma an yi kokarin siya shine aka kama to dokan ta ba da cewa za a daura mutum shekara ɗaya wata goma sha biyu da kuma tara na miliyan ɗaya kuma kotu na da damar haɗa duka biyu ta cika taron miliyan ɗayan kuma ta ɗaure ka wata goma sha biyu tana da dama kuma ta baka ta ce ka biya taron ka wuce. To zaben da aka riga aka ayyana wanda ya riga ya ci zaben sai kuma ta tabbata cewa wannan wanda aka ayyana ya ci zaɓe ya sai ƙuri'a ne. Me dokan Najeriya ta dangane da zamansa a wannan kujerar? Babu da dokanmu ta tanadar dama in aka duba historically harkar dokan zaɓe kullum ana samun ci gaba ne da kuma sababbin abubuwa da suka fito sai sa a kullum lokacin zangon zaɓe ake yin sabon doka saboda duk zaɓen da za a yi in har aka yi kafin shekara hudu ya zagayo to akwai abubuwa da dama da suke bayyana wanda ya kamata a musu doka ko a musu ka'ida saboda zaɓe na gaba ya samu inganci fiye da na baya to wannan yana daga cikin abubuwan da aka nema to ka san harkan yanayin siyasa na Najeriya wani abin an kai majalisa ƙungiyoyi masu zaman kansu suna ƙoƙarin su kakka waɗannan amma sai su ciccire wasu abubuwa daga ciki su zaɓi wanda suke ga shi ne ya fi damuwa a gare su. Wannan ba zai sa a soke zaɓe ba. Ba za a taɓa soke zaɓen ba. bai shafi zaben ba a shar'ance sai dai a siyasance ya shafe sa dai ingancinsa za a ce ai siya ma aka yi da shoransa amma a shar'ance ba abin da zai hana wanda aka kai da kilarin ya ci akan kujerarsa kamar yanzu wannan sabon dokan da muke ciki wanda za a amfani da shi hmm. wani zaɓe yanzu da ke faruwa har zuwa na general election na 2023 akwai sababbin abubuwa da ba taɓa samun su ba wanda ya kawo cece kuce ma tsakanin bangaren zantarwa da 'yan majalisa wanda har yanzu akwai gyaran da suka mai suka bayar shugaban kisa sai sa hannu saboda shi ma akwai abin da ya nema su gyara a wanda ya sa hannun sinki. ki. Wani irin cikas irin wannan al'ada ta saye ƙuri'a zai kawo ga demokaradiyya a Najeriya? Ai ya kawo cikas da yawa yana kan kawo ma saboda akwai abubuwa na lura akan me yake kawo ma sayan ƙuri'a shi kuma mai siyarwa me yasa yake sayarwa masana sun yi nazari a kai sosai an yi wallafe-wallafen littattafai a kai da dama wanda duwa ya karanta ya san matsalar Najeriya ce. Misali, ga yanzu siyasar mu yadda take. Shi wanda ake tinkararsa za su yi ƙuri a hannunsa. An san yana da bukata saboda alkalmula ya nuna mafi yawan 'yan Najeriya suna cikin hali matsanaici cikin talakawa ne. To wa ba wanda za tunkare shi da kuɗi idan ya sayar da sa bai siyar ba kaɗan ne ba za su siyar ba wanda suke da ra'ayi. Kuma wannan ya ɗauko tarihi ne tun daga Third Republic lokacin June 12 election na 1993 wanda yana daga cikin hujjan da ya sa ma a cikin bayanin da Babangida na rushe wannan zaben ya ce suna da evidence hujjoji da na hoto da na bidiyo wanda yake nuna an yi compromising an taka doka an an saya kuri'a na delegate kaga shi ma bayin ne tunda delegate ɗin zaɓe ne za su to an su siye su wanda har wasu suka yi rinjaye to tun daga lokacin abin ya dake ta haɓaka har zuwa yanzu to yanzu kuma na yanzu ba ma cika damuwa da na su delegate din ba wanda su suke karɓan kuɗaɗe a dala ma ake biyan su masu nauyi to amma na masu kada kuri'a ma na general election shi aka fi kuka a kai hmm. saboda duk jam'iyyun suna sayan kuri'a dukkansu ba wacce wani za ta yi sai dai wanda tafi karfi tafi wancan saboda suna la'akari da cewa in su ba su siya ba abokanan hamayen su za su ba da kuɗi su siya kaga za su yi rinjaye yake kenan na biyu kuma shine tsarin zaben shine ba tabbacin cewa za a iya jami'an tsaro za su iya hana wancan siyan kuri'a na uku kuma shi mai karin kuri'an yawanci masu bukata ne za a ga mutane a layi ejen zai zo ya kira ka gefe ce ni ejen din jam'iyya kaza ne in za ka zaɓe mu ga dubu kaza hmm. ni na ga wannan da ido na zaɓuɓɓuka da yawa ko zaɓen anambra da aka yi na last year ɗin na november na gani da yawa za su su ce ma mai dubu biyu mai dubu uku mai dubu biyar wannan ba wanda zai karyata ma a duk zaɓe sai dai na wani waje ya fi na wani waje to ka gan kai la'akari da abubuwan da suke faruwa za ga cewa akwai magabala na talauci akwai kuma na biyu shine rashin tabbacin wanda ka zaɓa ma za su ma aiki ko ba za su yi ba sai ga mutane sun ce gwamma ma in siyar in san siyarwa na yi saboda daga an yi zaɓen nan shi kenan ba za ka kuma ganin mutum ba sai bayan shekara hudu. a barista a martanin jam'iyyar sdp sun bayyana cewa ɗan takarar jam'iyyar apc da na jam'iyyar pdp duk sun sayi delegate a lokacin zaɓen fidda gwani yayi ingancin wannan cin zaɓe da aka ayyana ɗan jam'iyyar apc akan cewa shi ya ci zaɓe. Amma a tsarin doka akan doka ne. Eh, a shi ne na gaya maka iya abin da dokan ƙasa ya tanadar kuma suna sane ba wa bisa kuskure ba ne suke wannan abin su bangaren masu yin doka ɗin majalisar dokoki ba su yi wani abu mai mahimmanci wanda zai dakile harkan siyar wannan ba saboda ko a bidiyo aka nuna gashi kana siyan kuri'a mm. aka ja ka yi tandarin a kotu ba zai taɓa affecting a cewar dalilin wannan an soke ba saboda ba dokan da ta ce kawai abin da ta ce shine in an kama mai laifi wata goma sha biyu ko tara miliyan ɗaya ko kuma duka biyu a haɗa bayan wannan ba wata doka a najeriya a yanzu da muke maganar da kai da ya ce zai shafi wannan ƙuri'an da aka kirga mutum a ce to ai gashi an ga ya yi hmm. saboda haka an soke ƙuri'ansa ko an rage an kirga mutum nawa an ga yana ba su kuɗi duk babu wannan kaga waje ne mai kyau da za a yi gyara wanda zai ingantar da harkan zaɓe a Najeriya. A masu kula kuma da al'amuran yau da kullum da lauyoyin abin da muka kula shi ne ba sa so su taɓa wannan wajen dukkansu masu laifi ne a wannan ɓangaren. In suka yi doka a kan wannan duk zai iya kama su saboda duk suna sayan. Kuma ita kanta dokan ma ta fassara menene ma siyan zaɓen ba wai iya zance na kuɗi ba. Duk wani alamu na abu da za ka yi ka kyautata wa mutum dan dai zaɓe ka ko kuma ka sai ra'ayin shi duk siyan zaɓe ne kuma mun su a Najeriya yana faruwa akwai waɗanda da safe kafin a je wajen zaɓe za su biya gidan dan takara ko kuma wakilinsa za ga an ba su indomi siga madara in ma wasu hadda kuɗin mm. tukunna ka je kai zaɓe wasu kuma a su buhun shinkafa tukunna su ajiye a gida su tafi to duk wannan yana cikin launin sayan ƙuri'a a dokar masanin dokokin ƙasa kenan barista Muhammad Ibrahim Imam onicha a tattauna wasu da Muhammad Awal Sulaiman. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Sulaiman da Bilkisu Ahmed da duka waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma editan Musagir Kano Sali. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.